إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata da Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da talata sha tara ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in biyu. da yi daidai da 29 ga watan yuli shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari ni kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna karanta wannan littafi tsarin albarka a a'immatu arba'a kudurin magabata jagororin nan guda hudu abu hanifa nu'man bin sabit al-kufi abu abdullah malik bin anas al-asbahi imam dar al-hijra wa abu abdullah muhammad bin idris al-shafi'i al-qurashi wa abu salih abu abdullah ahmad bin hanbal الشيباني imam آل السنة jamaa rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na hamsin da bakwai muna ƙarƙashin alkhatima wato cikon littafi bi ma'ana mun kai ƙarshen wannan littafi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu wato a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na uku. malam ce zahara lana mimma taqaddama tasabuqu aqwal al-a'immati arbaa ya bayyana gare mu daga cikin abin da ya shuɗe a baya daga farkon littafin na har zuwa ƙarshe tasabuqu aqwal al-a'imma zantuttukan wa'annan jagororin da ji sunayensu yayi daidai wa daida ma'ana ya haɗu kan abu guda ɗaya wattifaquhum da kuma haɗuwarsu wattifaquha da kuma sun yi ittifaki da anna aqidatuhum wahidatun saboda aqidarsu su wa'annan jagororin wa'annan wanda duniya ake bin mazhabobinsu ba wai dan su kaɗai ne mazhabobi da ake da shi ba a addinin musulunci akwai wasu mazahib wanda ba su ba amma hudun nan su suka fi shahara ina fata an gane kuma su suka fi karbuwa a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba wai dan su kaɗai kenan ba akwai wasu mazhabobin da ba wa'annan ba amma su ne suka fi shahara a bakin kowa mutane dewa sun san su da yara ƙanana da manya da dattijai da jahili da malami da ɗalibin ilimi ba wanda bai san su ba an gane? malam yace saboda aqidar su guda ɗaya ce ma'ada mas'alatul iman inda aka samu bambanci a cikin su su hudu shine banda matsala ta imani allatin farat biha al'imamu abu hanifata wanda imamu abu hanifa yake anta da ita saɓanin sauransu uku kada mu manta a baya a farkon littafin mun karanta dalilin da ya sa ya yi kuskure a wannan hage saboda malamin da imamu abu hanifa ya yi karatu a gabansa yana daga cikin abin da malaman tauhidi suke kira murji'atul fukaha aƙidansa yana kan aƙida ce ta murji'anci sa'an nan kuma tasirantuwar ɗalibinsa shine shi malamin da abin da yake cewa shine farkon wanda ce imanu ƙaunun wa dunar amal shi shine wanda ce imani ƙudiri ne da furuci amma banda aiki wannan maganar saboda ai malami yana yin tasiri ga ɗalibi idan malami ya zama na cewa mutumin kirki za ka ga yawan ɗalibansa za ka ga mutanen kirki ne saboda suna tasirantuwa da ne ɗabi'an wannan malamin in kuma malami ya zama mutumin banza wa iyazan billah sai ka ga wannan ɗabi'ar ya boye ɗalibansa ina fata an gane haka in ya yi kuskure a wata matsala daga cikin matsaloli na addini to shi ma zai ɗalibansa za su samu wannan matsalar a wannan wato a abin su ma za su samu matsala yadda malamin su ke faɗi haka su ma za ka ga suna faɗin wannan matsalar wannan tasirin malami kenan ina fata an gane don ka mana misali wanda fi kusa da mutane ya bayyana a fili Allah ji kan shehin musulunci malam abubakar mahmud gumi da rahama ya gafarta masa ya shi kuma a gidan aljanna malam abubakar ya yi kuskure a matsalar rashin dawowan annabi isa maryam yana da wannan fahimtar aƙida ce ta mu jira. ina fata an gane kasantuwar wanda ya fi kusa da tasiri da shi shine Allah ya ji kansa da rama shi ma Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna shine makomansa shine malam Muhammad Ahmad Sunusu Gombe ina fata an gane shi ma kaga ya tasirantu da malamin shi ma ya faɗi irin abinda malamin sa ya faɗi amma saboda kwarjinin malam yanda aka yi masa hawan kawara shi wannan ba masa ba kaga malam ba masa wannan ba ina fata an gani. amma shi wannan an masa me hawan kawara har wa'azin ƙasa aka yi a kansa ko kuma abin da ya faɗi bai sha bamban da abin da marigayi ya faɗi ba kawai wannan kaga tasirin malami kenan ko amince wannan matsalar to amma shi sa duk lokacin da mutum zai yi karatu ana so ka yi karatu a wajen mutumin da an yadda da aƙidarsa ɗaya kenan sannan yana da mu'amala kyakkyawa ya san yadda zai zauna da mutane idan malami ya zama da cewa yana da kaushin baki sa'annan yana da zafi a magana to kai ma ɗalibin za ka ga ka tasirantu da wannan malamin kai ma an za ka yi magana za ka ga akwai kaushi a maganarta sa'annan kuma akwai zafi a ciki saboda tasirin ka zauna a gabansa ina fata an gane wannan amince wannan to haka karanta littafi duk wanda ke karanta littafan malamin ta idan ya zo raddi yana da zafi a wajen magana zaka ga shi ma in ya zo yi ma wanda ba shi ba raddi zaka ga magana shi akwai zafi saboda tasirantuwa da irin wannan in kuma mutum na da saukin kai to zaka ga shi ma mu'amalarsa zaka ga mai sauki ne duba mafi kusa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar tun suna yara suke tare sai ka ga umman zan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya narke a jikin wa sayyidina abubakar ai annabi ya fi kowa tausayawa al'ummansa ko sai ce to arhamun nas bin nas min ummati abubakar wanda ya fi kowa tausayin mutane a cikin al'ummata shine sai da na baka amince wannan saboda tasirin ne mu'amala da ya dawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ashadduhum fi dinillah umar wanda ya fi kowa tsanani a addinin Allah dole sai an yi su sai da na umar ne ina fata an gane kaga kowa da abin ne yake tasirantuwa da ne ɗabi'a amince wannan ɗabi'a yana tasiri malami idan ya zauna kaga saboda haka ne sai da na umar majalisinsa mahaddata ne wato masu ilimi saboda ne in zai yi abu za su jawo mai aya ta yi ko ba ta yi ba to kuwa shi abinda abin aka jawo masa aya ko hadisi baya ketare shi zai ce to ya haƙura zan ka mana misali Hadithi ya zo a cikin sahihu da hibban al lokacin da sayyidina umar ya je sham duka imam muslim ya rawaito wannan hadisi imam al-baihaqi da sauransu da su rawaito wannan hadithi. ya je sham sai ya kasance kafin su shiga sham at-ta'un annuba ya afka cikin garin sham inda za shi sai sai da umar ya tara sahabbai ya fara da almuhajirun saboda sun fi al'ansar daraja me kuke gani dangane da shiga wannan garin suka ce ai suna ganin wasu a ce ba laifi wasu suna ganin a'a kada mu shiga tunda an ce garin nan akwai annoba a ciki kada mu shiga wasu kuma ba ce komai ba sai ya tuntuɗi muhajirai a ya tuntuɗi al'ansar mutanen madina mai kuke cewa wasu suka yi magana a kan falefi suna ganin za a iya shiga wasu kuma suna ganin ne ba sai an shiga ba sai da na'umar shi kuma ya fi karkata kan rashin shigan sai ya ce duka ban ji an kamun aya ko hadisi ba ni ba zan shiga garin nan ba zan koma sai abu ubaidillah abu ubaid ina fata an gane amir bin jarrah ina fata an gane sai ya ce masa atasirru bi qadrillah yanzu ya amiral mu'minin zaka guje wa kaddaran Allah ne ai Allah ne ya kaddara musu wannan annobar to me yasa mu guje mu shiga mana sai sai da na umar ya ce firru min lahi ila qadarillah zan guje wancan kaddaran da Allah ya yi zuwa wata kaddaran da Allah ya yi na kan in shiga yana cikin faɗan haka sai abdurrahmanu bin auf ya zo sai ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Iza nazala zala taun idan annoba ta afkawa mutane fala yakhruju firaran minhu wanda ke ciki kada su gujewa wannan annobar su ce za su gudu su har wannan garin sannan kuma waɗanda suke waje la dukulu alaiha kada su ma su shiga kaga yanzu manzo Allah ya bada ne mafita kenan ko sai na Umar sai ya juya a wannan shekaran da shiga ba sai ya tafi amince wannan ka gane ya tasirantu da shawara saboda manzan Allah ka kansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa shawirhum fil amr idza azamta fatawakkal ala Allah ka nemi shawaran su a cikin al'amari wanda ba wahayi aka yi maka ba idan ka doge akai bayan ka samu azama a cikin shawarwarin da ka dauka to ka dogara ga Allah kaga sayyidina Umar kaga ya tasirantu da tarbiyyar da ya samu a wurin wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sa bai yanke hukunci kai tsaye ba in kaifin basira ne Allah ya yi shi da shi in ilimi ne Allah ya ba sa. in hangen nesa ne Allah ya ba sa. kai idan magana ne wacce ta kunsa da ilhama Allah ya ba sa idina Umar amma saboda tarbiyyar da ya samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara kuma da ya nemi shawara an samu mafita ko ba samu ba an samu kuma ya samu ƙarin ilimi akan haka kuma yanzu wannan to wannan yana daga cikin abu mai tasiri to shi abu hanifa ya faɗi wannan saboda tasirin malamin sa ibn abi suleiman da ya ce imani furuci ne da kufri amma ayyuka na alkhairi baya cikin imani to shi ma sai ya tasirin wannan malamin shi ma ya dinga faɗin wannan an gane sai malamin ya ce wa ma'a zalika qila innahu raja'a anha malam ya ce duk da yake wasu daga cikin malamai malamai biyu ne suka tashi uzuri na farko shi ne abu amr wato ibn abdulbar shi ya ba imamu abu harifa uzuri cikin bayanin da ya yi na sharhin da ya yi na muwatta malik shine at-tamhid ya kawo cewa imamu abu hanifa ya yi taraju'i daga wannan fatawa tasa shi abin ne ya faɗi kenan sannan mutum na biyu da ya ba imamu abu hanifa uzuri daga cikin malaman musulunci Shi ne Ibn iz ibnu abi yana daga cikin malaman da suka ce imamu abu hanifa ya yi taraju'i daga wannan fatawa tasa ina fata mun gane ya ba da fatawar cewa imamu abu hanifa ya yi tarajuki daga wannan fatawa amma yawancin malamai ba su kidaya shi daga ciki ba kamar wato imamu shaharastani a cikin almilal wan nihal da ya zo kasa wato murji'awa guda goma sha biyu ya kidaya abu hanifa cewa yana daga cikin murji'atu aji, hanifata abu hanifa yana daga cikin murji'awa wanda suke cewa imani yana wato baya karuwa kuma baya raguwa abu ne stagnant kuma saboda tasirin wancan malamin amma sauran wa'annan malaman guda biyu sun ba shi uzuri cewa ya tuba daga wannan fatawar sai ya samu kuskure kenan amince wannan shine malam yace fa hadhihi al-aqida هي الجديرة أن تجمع المسلمين على كلمة سواء wannan akida ta magabata wanda suke akai ita ce tafi cancanta ta haɗa musulmi akan kalma guda ɗaya wacce take daidai wata asimuhun minar tafarruk fiddin kuma ta katange su daga rarrabuwa a cikin addinin musulunci duk da wa'annan malaman fa guda hudu a zamani ke suka yi ba amma kuma aƙida su guda ɗaya abu hanifa an haife shi shekara ta tamanin bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekarar da anas ɗan malik ya rasu a shekarar da aka haifa abu hanifa kenan an gane sannan kuma ya rasu shekara ta ɗari da hamsin shekara ɗari da hamsin nan shekarar da ya rasu shekarar da aka haifi imamu shafi'i kenan shi kuma imam malik an haife shi shekara ta casa'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane imam abu fa ya girme shi da shekara nawa goma sha uku shi ko imamu a shafii kaga yana yaro shakab imam malik ya tsufa amma ji to shi kuma imamu ahmad bin hanbal shi kuma haife shi shekara ta 164 kaga tazaransa da imamu shafi'i shekara na goma sha hudu tazaran imamu malik da abu hanifa sha uku tazaran imam shafi'i da ahmad bin hanbal shekara na goma sha hudu kaga akwai tazara tsakaninsu to amma wancan na madina wannan na kufa iraq kenan wannan kuma yana makka ya tafi madina ya wuce kufa ya shiga bagadada ya dawo madina sannan ya tafi kufa sannan ya dawo bagadada sannan ya wuce misra sannan Allah ya karɓaransa a misra imamu ike nan ina ba ta gani ya tafi ma yaman daga yaman ya ƙara komawa sannan ya tafi misra inda Allah ya karɓaransa amma wannan shi kuma imamu ahmad shi kuma yana bagadada kaga akwai tazara tsakaninsu amma kuma ne aƙidar su iri ɗaya saboda maɓuɓɓugan wannan aƙidar ƙur'ani ne da sunna in ɗaya maɗaukinka ƙur'ani ne da sunna to ko a ina kake a duniya ba za ka sha bamban da wani ba alis sunna da suke najeriya za ka ga daidai suke da alis sunna a saudiya alis sunna da suke saudiya za ka ga daidai suke da alis sunna a birnin sin ne sunna ne wannan manzo Allah ya karantar ba bambanci duk inda za ka je iri ɗaya ne ina fata an gane za ka ga iri ɗaya ne ba bambanci malam ya ce li'annaha mustamidda min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam saboda aqidan wa'annan jagororin guda hudu an dauko sa ne daga Qur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalil minan nas man yafqahu aqidata ha'ula'i al-a'imma malam yace kaɗan ne daga cikin mutane wanda suke gane aqidan wa'annan jagororin guda hudu imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi'i imam Ahmad bin Hanbal wa ya'rifuha haqqul ma'rifa kuma ya sansa makura na sani wa ya famuha ha fahm kuma ya fahimce ta makura na fahimta faƙad sha'a anna ha'ula'il a'imma mufawwidun la ya'rifuna an-nusus لا يعرفون من illa إلا مجرد قراءته ya ce يتي sha'a ya yaɗu a cikin mutane. anna ha'ula'il a'imma cewa wa'annan jagororin guda hudu Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal mufawwiduna su sun fada aqidar masu tafwidi aqidar masu tafwidi cewa su ba su san abin da Allah ya faɗi a Qur'ani ba ba su san abin da manzo Allah ya faɗi a sunna ba duk abin da Allah ya faɗi su kawai sun ce eh haka Allah ya faɗi amma wai ba san ma'anarsa ba zai yiwu ai ba zai yiwu ba ya zama saukar da ƙuranin bai da amfani kenan ko amma ji wannan shine aqidan mufawwidun la ya'rifuna min an-nass illa mujarradu qira'atihi wai ba su san komai na nassi na ƙur'ani ko sunna ba sai dai kawai ɗan karanta shi ka annan laha ma an al-wahya illa abasan kamar suna nufin cewa Allah bai sauka da wahayi ba sai a banza sai Allah ce afahasibtum ma khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un wai shin kuna zaton haka kurin muka halice ku zube ku bayin Allah ba masu mutuwa bane ku dawo zuwa gare mu kaga da haka ne da kowa ya ci bilis a duniya ko kowa ya ci bilis to amma Allah yana nuna mana cewa ba fa kara zube ya halice mu ba Allah ya halice mu saboda wani abu mai muhimmanci shine ne ibada ba hana ka neman ka ba ba hana ka neman siyasarka ba ba hana ka neman rayuwarka ba amma abin da aka hana ka wannan rayuwar da ka da neman duniyarka ana so ka bi shi akan tsarin Allah da manzansa sai ka tsira amma an ka bi shi akan tsarin son zuciyarka da kuma rufewar ido cewa duniya fa komin ko ana so ko ba a so sai ka yi kuɗi to lalle ka buɗe wa kanka ƙofar tana zuwa shiga jihar nama. ina fata an gani saboda ai rayuwa ta dabbobi ita ce bata san halal ba bata san haram ba ko haramun shi ne wanda bai shigo hannunka ba ko shi ne wanda bai shigo hannunka ba halal kuwa shi ne wanda ya zo hannunka rayuwa irin ta dabbobi kenan amma rayuwa ta addinin musulunci shi ne halal shi ne abinda Allah ya halarta haramun shi ne abinda Allah ya haramta ba abinda mutane suka mai da shi haramun ko suka mai da shi halal a wurinsu ba an gane wannan? an wannan? to shi na sai malam ya ce wa qad ta'ala Allah madaukaki ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa ulul albab littafin nan qur'ani ko anzalnahu Allah ce mu muka shi ilaika zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam mubarakun mai albarka da tarin yawan albarka abinda ake nufi da albarka shine ziyadatu khairin ƙari na alkhairi liyadabbaru ayatihi saboda su yi zurfin tunani kan ma'adar ayoyinta waliyatazakkara ulul albab sannan ma'abuta hankula su yi tunani su wa'astu da abin da ya kunsa in kuwa bayi da amfani a fahimci abinda ƙur'ani ya saukar kaga karanta ta bayi da amfani yanzu misali a ce ka karanta jarida kuma ka karanta ta baka san abinda aka faɗi a ciki ba karatun ya yi amfani? kaga bai yi amfani ba kamar misali ne abcd zuwa z in aka ce ka karanta ka faɗi ma'anarta sai ka ce ai ba su da amfani ko? amma a abinda a ya kunsa za iya za a hada kalmomi da ita ko ya bada ma'ana to sai aka faɗi a din na aka ce is for apple to yanzu apple din kaga ya bada ma'ana ko amma a a karan kansa yana da ma'ana ai da ma'ana to sai zama na saukar da qur'anin ya zama kamar karanta abcd ne ai kaga bai da amfani ko saboda ba yi da ma'ana baka san abin da ya kunsa ba amma idan ka zo ka haɗa shi kaga zai fitar maka da ma'ana kamar misali a ce alifun ba'un ta'un har zuwa ya'un ko da wassala kagan an ce ka karanta ta ai huruful hija'iyya ce kawai ko amma a cikinta ake hada maka kalmomi wanda yake ba da ma'ana a ciki aka samu kalmomi na ƙur'ani ko kuma kalmomi na hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan kalmomin suna da ma'ana in aka karanta su za a san da ya kunsa amince wannan to fahimtar qur'ani shine asalin abin da ake buƙatar da ni da kai a matsayin mu na musulmai mu gani an samu tattaunawa tsakanin wani balarabe ɗan falastin da wani bayahude of restaurant suna tattaunawa sai bayahude ya ce mai ɗan falastin ya ce mai ai za mu yaƙe ku sai ce e na san da haka amma ba wa'annan musulman ba ai annabinmu ya ce za mu yaƙe ku za ku gudu duk inda kuka ɓoye wannan abin zai yi magana kai ba yahude kai musulmi ga wani ba yahude ya ɓoye a bana ka zo ka kashe shi sai ce na san da haka amma ba irin wa'annan musulman ba kenan ne musulman da za su yaƙe su mutanen kirki ta ba me majoritin su mutanen kirki ne na yanzu kuma majoritin musulmi yanzu mutanen banza ne sai ne sai yan kaɗan dan yanzu aka ce ka zakulo mutanen kirki an baka aiki ko amma an ce ka kira mutanen banza fa ba sai ka yi tunani ba wana wana wana wana kadin da ambata kenan amma aka ce ka zakulo mutanen kirki to anan ne ba ka samu aiki dan ta ina ake gane mutumin kirki sai mu'amala ta haɗa ka da shi da makwabtaka aiki nan ko makwabtaka da mutum aiki nan. na biyu kun yi cuɗanya da shi kun yi tafiya mai tsawo kun zauna kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu sannan na hudu kun yi mu'amala ta kuɗi da shi ko ka ta iya gane mutum mutumin kirji ne ko me ko ba haka ba ganin ne za ta iya sanin wani mutum ne ko wani ba mutum ba abin wannan kaga waɗannan su ne suke ƙara fito da waye mutum sai ya ce mai an ce annabinku ya koya muku komai sai ce e ɗan laraban sai ce mai e manzanmu ba abin da bai karantar da mu ba sai ce to ka ce annabinku ya karantar da ku komai a gaya min abincin nan da ci yanzu ya aka aka haɗa shi tun da ka ce yana cikin ƙur'ani ina so ku gane saƙon in ka fahimci addini ko da waye za ka yi jifitin ɗinsa balaraban ya ce sai kira waita sai ce zo da ya zo sai ce da Allah ya haɗa abincin nan sai ce suna ciki sai ce kira shi sai kira shi sai ce da Allah ina so ka yi mana bayani ingredient komai da bidani ka haɗa abincin da inda ka haɗa shi har ya zama abin nan abincin nan na da daɗi sai fara bayani kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ce tutaji sai mai yahuda ya ce ah to ai ta ka kira ba qur'ani ka ce ba sai ki ai Allah ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun an ya fito da fikin yanzu ko Allah ce ku tambayi wanda suka sani in kai baka sani ba to yanzu ya aiki da ne kenan qur'ani ko sai dikitin din ne wannan ba yahudan ba yahudan ya tashi zai tafi ya dawo sai kalmar shahada Ka ga me ake so ka gane sakon fahimtar me addini yakan sa ne a haskaka wa mutane abubuwa da yawa wanda ya yi ya kubuce wa kwakwalwarsu na tunani an gane aka sa kuwa sai sa ne maimakon ka haskaka wa mutane sai kuma ka ƙara sa wa mutane su ƙara yi wa addinin mummunan fahimta don wasu da yawa za ka ga suna kallon musulunci addini mai kauri addini mai takura addini ne kaza addini ne kaza kai babu addinin da kwato wa dan adam ɗancinsa. babu addinin da haskaka human rights kamar addinin musulunci to amma yanzu an tashi magana sai ka ji an ce musulmai sun yi depriving ɗin, mata haƙƙinsu kaza akwai addinin da ya kwato wa mace haƙƙi a duniya kamar addinin musulunci ina fata an gane musulmi ana kallon ka mutumin banza ana kallon ka wato mutum ne mai san tashin hankali da makamancin haka saboda abin da wasu suka yi wa addinin na gurguwar fahimta sai suka yada wannan mummunan fahimtar sai ake tunanin ne musulunci ne ke koya maka irin wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a wajen yaki idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha in mutum zai yi fada a wajen yaki ku nisanci fuska wani kana ne kana soja a musulunci haramun ne ka auna mutum kai ka fasa mai kai haramun ne manzo Allah ya hana ko ka dauki takobi ka sari mutum akai haramun ne ko ka dauki wani abu ka daki mutum shi sa musulunci ya sa diya na mari ina fata an gane ka daga hannu ka kwada wa mutum mari ko da dan kare kai haramun ina fata an gane za a iya ladabtar da shi amma ba a taɓa fuska saboda nan ne mutunci da darajar ɗan adam yake ko to yanzu ba ina fata an gane in kuwa kama ribawanka ko housemate ɗinka ina fata an gane ko direbanka don ya maka wani abu ya bata maka rai ko wani ma'aikacinka kawai ka yi saboda ka yi fushi ka kwaɗa mai mari matsayinta na alhaji ko honorable ko distinguished ko his excellency ko ko malam ina ba ta an gane to ka'idar kafaran wannan marin ta masa freedom in kai biloniya ne misali ko kuma in kai kwatriloniya ne ko quintriloniya ina ba ta an gane to abinda za ka yi wajen yanta wannan mutumin shine ba shi freedom aka kira shi wane kai hakuri na mare ka Allah ni kuma ya yafe min saboda haka daga yau na maka resigning daga aiki a gidana ko a kamfani na na baka ga miliyan 300 kaje ka jajari <laughs> ina fata an gane ku gane wannan sakon ku gane wannan sakon zagi kawai sai da na abubakar ya zagi bawansa saboda ya ɓata mai rai a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kalle shi Ya ce haza laysa bi manzilati siddiqin kai wannan ba darajar siddiqai bane sai na abubakar a take ce na na in taka muawiya bin hakam ina fata an gane as-sulami yana da baiwa tana kada masa dabba kaga dukiya ne ko zuwa uhudu sai ta yi sakaci sai tarkeci suka zo suka kwashe guda uku a cinye kaga ita mai sakaci da me dukiyarsa kuma ka san mutum yadda yake da dukiyarsa ko duka zama mai dukiya hakuri shi kenan ko ɗaya na wato mu'awai ya ce sai na kasa hakuri sai na haɗa mata mari saboda an taɓa mai dukiyarsa ya zo ya samu manzala ya ce ya ma'aikin Allah ina da baiwa tana kada min dabbobi na zuwa uhudu fa safa alaiha yawman taziban yawman ana bashar aghdabu kama yaghdabu al fa sakaktuha sakka yace ina da baiwa tana kada min dabbobi na zuwa uhudu sai kirkeci ya matso ya kama wasu daga ciki ya cinye ni kuma mutum ne kamar yadda sauran mutane suke sai na kasa mallakan zuciyata na kwada mata mari wa alayya idqu raqaba to yanzu dole in yanta ta saboda mai kafara ne marin da ya yi mata sai manzo Allah ce aina jariya ina take ta zo za mata examination in ta cancanci a yanta ta a yanta ta sai manzo Allah ce aina Allah ina Allah yake qalat fi sama sai ta ce Allah na sama sai manzo Allah ce man ana ni nan waye sai ta ce anta rasulullah kaga yanzu ta ci jarabawan ko kama ai Allah ce faqra ka ba ko ka yanta baiwa Ko kuma bawan wani iri musulmi wanda ba musulmi ba shi ta manzo Allah ya mata jarabawa sai manzo Allah ce i'tiqha fa innaha mu'mina yanta ta saboda mu'mina ce ina fata an gane kaga na ka maka misalin in kai kwatiriliya ne ko quintililiya oh dan ya bada miliyan 300 ba wani abu bane eh yana da tiriliyan so dubu shine quadrillion kenan ko quintillion shine ne quadrillion so dubu ta ta wannan ai ya kure ko a'a misali na kawo maka ai to bature kuma ya fito da shi <laughs> eh in babu bature ya fito da shi ha ya ba ka ce babu a kasan duk masu kudin duniya <laughs> to shi kenan <laughs> Eh, kudin da suke da shi an shigo da shi Najeriya zai kai kwatiriliyan ko ba zai kai ba oh a kudin su can a kwatanta shi da damu na nan zai kai kwatiriliyan ko kuma ya kai ne kwintiriliyan ina ba ta an gane to sakon da kawai da nake so mu fahimta idan mai gadinka ko direbanka ko me maka wanki da guga a gidanka ko me maka wani abu da hidima ko kuma ma'aikacinka a ofis ɗinka ta yi maka ba daidai ba ya hau kan dukiyarka shine ka'idar to ka kasa hakuri har mare shi ka fara shi ne ka yanta shi in direba ne kai kuma daman kila biloniya ne sai ka fitowa ne daga yau na maka freedom da miliyan ashirin ka je ka jajaji ba wani kashe mai gida da ra'ayi ina fata an gani. kai tarbiyya ne wanda addini ya baka kuma ta wannan ka kara karfafa ma wato me ake kira poverty alleviation ka gane babu addinin da ya koyar da poverty alleviation ba musulunci wannan ne ne poverty alleviation ne ina fata an gane an sallama wancan an sallama wancan da kenan ana rage talauci a cikin ne al'umma shi ne sirrin an gane in kai kuma miloniya ne to gwargwadon abin nan ɗinka sai ka ce to ga miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu ka je ka jajari na sallame ka kenan gwargwadon yadda kake da shi kai kuma thousands of naira kake da shi sai ka ce to gali kuma zai ce to ga dubu hamsin ko ga dubu ɗari ko ga dubu ɗari da hamsin ka jajari an gane to ko kaga wannan in ma ba yi da wani tunani Allah zai ce muke shi ya fara tunanin kai ya kamata in yi kaza ya kamata in yi kaza shikenan wannan din yana nuna maka yadda musulunci ya tarbiyyar da al'umma akai amma kaga mu ne ba mu yin wannan abin abinda musulunci ya karantar da mu kenan Allah ya sa mu dace to mu karasa wannan aya sai mu tsaya akan ta shine sai malam ce wannan ayar ya ce wal ya ulul albab masu hankali su wa'atu su yi tunani da abin da Allah ya faɗi a cikin Qur'ani kaga duk wannan tarbiyya ce wanda ƙur'ani ya karantar da mu a yanda ake mu'amala idan kuwa musulmi zai kusan ci irin wa'annan matsalolin yana aiki da su to za su taimaka masa qala ta'ala Allah madaukaki yace wa innahu latanzilu rabbil alamin lallai shi ƙur'anin nan saukarwa ne daga ubangijin wato talikai nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da shi daga ubangijin talikai ruhi amintacce shine mala'ika jibrilu shi ya saukar da wannan ƙur'anin ala a zuciyarka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna minal munzirin dan ka zama ɗaya daga cikin masu gargadi ga al'ummanka bilisanin arabiyin mubin da harshen larabci bayyananne saboda haka Allah ya saukar da Qur'ani kaga ayo mutane bayani kaga kuwa in dai bayani za a yi mutane ai dole su gane ko in kuwa bai da amfani to bai da amfanin saukarwa da shi kenan to wannan raddi ne ke yi ga waɗanda suke cewa waɗannan malaman ba su san wato addini ko aƙida kyakkyawan fahimta ba don ya nuna maka cewa sun gane addini shi sa ba sa ƙetare dokar Allah ko da sun yi fatawa sai suka yi wa fatawarsu da baibayi suka ce ya samu hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni fatawata ta ci karo da wannan hadisin ka jefar da wato fatawata ka ɗauki hadisi kaga sun me sun warware kansu ina ba ta gane ni da kai yanzu muka dawo muna cewa a ah, dole sai mun bi to mu ne muka shiga delegation amma su sun riga sun kubuta daga wannan Allah shi da mu saboda haka a wannan gabar ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tsaura daga wannan gabar zuwa a ƙarshen wannan littafi insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ba a atubu ilai. sun hadu Abu Hanifa amma kamar Ibn Asakir a cikin tarihu Dimashq ya kawo bayani kan cewa ba su haɗu ba tarihu Dimashq mujalladi saba'in ne shi kuma tarihu Baghdad mujalladi tamanin ne duka sun malamin da taɓa gilmawa a cikin Bagadad ko sahabi khatibul bagdadi ya kawo su har zuwa zamanin da ya rayuwa har zuwa lokacin da ya koma ga Allah to cewa tabbas sun yi rayuwa zamani daya amma ba su haɗu ba lokacin yana karami ya shigo amma ba su haɗu da Abu Hanifa ba kuma shine magana mafi inganci na'am na'am E, eh eh haka ne haka maza Allah ya ce fara yin sakarci sannan sai yi adda yana eh. fata ka gane wannan kuma ba a so mutum yi dafi yauwa maza Allah sallallahu ne ya hana dafi Allah ya ji kan iyayenmu haka ga yawanci idan ka zauna suka ka dace dafe zaman yan wuta ko ba wai sun san nasi ne. amma an ga yaro ba in ko cin abinci kake zaka ji an ce kai zai na zama yan guda ina fata an gane ba wai sun san nassin bane amma kuma nassi ne na hadisi wata rana akwai suwaid bin shadid yake cewa kuntu jalisan wa qadi wada'tu yadi al-yusra ala khalfi dhahri والتفت على إلية يدي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم وفي رواية أتقعد قعدة الذين يعذبون يتي وترانا إنا زوني سينا ساها النونا نهجو أبايا هكا سينا دوغرة تافن هنونا هكا نتنزونا هكا نتنجد فيكي نوكو ya ce sai manzo Allah ya zo girmawa da gani sai ya fasaka yanzu za ka yi zama irin zaman mutanen da Allah ya fushi da su suwaye Allah ya fushi da su yan wuta da yahudawa sai wata ruwaya sai ce allazina yu'azzabun wanda Allah ke azabtar da su waye kenan yan wuta ko ko shi sa kaga iyaye mu sai a ce dafe zaman yan wuta saboda iyayen mu a da za ka ga suna ba da muhimmancin maganar da fito a bakin malami aka ga wani ba wai malam ya ce musu kila nassi bane kai tsaye saboda a lokacin kila ilimin bai yaɗu da yawa ba amma sai ka ji an ce abu kaza haramun ne sai ce ba kyau sai ka ga sun riƙe shi dam sai a ce kakkai haka yana fata an gane to yana da cikin tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa al'umma ba a yin dafi na'am eh <laughs> Eh, maganan wanda shi ma ya bu fatawan wani malami ne Sheikh Salih bin Usaimin Allah ji kansa da rahama da ya zo sharhin wannan hadisi a cikin Riyadus Salihin ya zo da shi a babin ah, adabin julus da ke magana a akan ba na zama shi yana da fahimtar cewa tunda manzo Allah ce shi wannan sahabin ya siffan irin zaman da da hagu sai ce idan ka hada da daman ya zama guda biyu ka fita daga irin wannan ne siffan na zama shi fahimtar da ne ke da shi albani ya ce zaman ma kwata kwata kwata shi a fi kubuta ko na fata gane shi ya ce kawai zaman ma kakka yi shi to wane bi in ba baka yi shi ba ya kayan ka kubuta kawai yawa wannan fikin hadisin ne an gane yawa shi sa wani ba wai daman ba duka biyun shi fata wanda ya bada kenan duka biyan ya ce kusa duka biyan ka fita daga siffar zaman kuma wance ya ce guda daya ya ce ka kara na biyan kaga ka fita daga me siffar shi albani yana ganin ma kwata-kwata ma kakka yi shi kuma shi ya bi yana fata an gane ka gaba ka yi baballe a tambaye da me za ka yi ko kenan ka kubuta eh Allah ya samu dace yawa Allah ya samu dace kuma Allah ya kafa mana idimu ya ba mu ikon tuba daga zanabanmu da yayi mana dukkan wata musiba wannan kunci da jarabawa da muke ciki a wannan ƙasar tamu laifinmu ne muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana ya ƙwaranye mana wannan musiba wannan kunci da muke ciki ya tausasa zukatan shugabanninmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma Allah ya tausasa zukatanmu da ba mu ikon musu biyayya akan dokar da bata saɓawa dokar Allah da manzansa ba kuma kamar yadda haɗa fuskokin mu a wannan masallaci muna roƙon ya haɗa mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman da Ali gabaki ɗayan su fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk